Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafuka mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. A jiya Asabar Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sanya dokar hana zirga-zirga a Ingila, inda ya janye aniyarsa ta sassauta matakan kulle a lokacin bukin hutun Kirsimeti bayan da aka gano sabuwar nau'in Corona Virus ta kunno kai a cikin kasar. Ina sanye da damuwar mutane da suka zuba jari a wannan lokaci na shekara na san takaici da za su shiga in ji johnson a wurin wani taron manema labarai amma ya ce babu wata mafita da na sani johnson ya ba dokar kulle mai tsauri bayan da babban likitan kasar ya tabbatar a jiya asabar sabuwar barkewar coronavirus a cikin kasar da ke yaduwa cikin gaggawa lamarin da ya kara yawan masu kamuwa da cutar ba tare da an sani ba dr chris witty ya faɗa a wata sanarwa cewa babu wata shaida da ke tabbatar da sabuwar corona virus ta fi yawan kisa ko kuma sabon maganin rigakafi da aka tabbatar ba zai in mata ba amma dai ana kokarin tabbatar da hakan witi ya ce birtaniya ta sanar da hukumar kiwon lafiya ta duniya game da sabuwar nau'in cutar a jiya asabar masu tattaunawa a amurka sun yi nisa inda ya rage abubuwa kalilan su cimma daidaito a kan batun tallafin covid-19 na kusan dala tiriliyon guda ana sa ran nan ba dadewa ba tattaunawan za ta cimma yarjejeniya majalisar dattawa ta yi zama a jiya asabar yayin da 'yan majalisar wakilai ke zaman jira su kada kuri'a da safiyar yau lahadi kakakin majalisar wakilai nancy pelosi 'yar majalisar democrat daga jihar california ta ce kudirin da sanata pat tome dan majalisa na republican daga pennsylvania da zai rage wa babban bankin amurka ikon daukar matakin gaggawa ita ce matsalar da ta hana cimma yarjejeniya 'yan democrat sun ce matsayar da tomi ke dauka game da babban bankin zai hana wa zababben shugaban ƙasa joe biden samun damar gudanar da tattalin arzikin ƙasar sabon lokacin da aka kayyade na rufe ma'aikatan gwamnati a cikin daren yau lahadi shine zai zama kariya daga tattaunawa da ya kici ya cinyewa wanda ake gudanar da shi cikin sirri galibi tsakanin shugabanni hudu na majalisun kasar masu tattaunawar birtaniya da na kungiyar tarayyar turai sun hau kujerar naki kana dukkaninsu suna neman amincewar juna a tattaunawar kasuwanci da aka yi ta kai komo a jiya asabar bayan da birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai lamarin da ya ci tura akan 'yancin yin aikin su majiyoyi daga bangarorin biyu sun ce sai ɗaya ya janye a kan batun shiga ruwan birtaniya in ba haka ba birtaniyar na iya ficewa daga kasuwar bai ɗaya a cikin daren ranar 31 ga watan disamba ba tare da cimma yarjejeniya akan harkokin kasuwancin ba muna ci gaba da kokarin mu mu ga an cimma yarjejeniya amma in ba hukumar zartarwar tarayyar turai ta ɗan sauko daga matsayarta ba to muna iya ficewa daga tattaunawar kungiyar kasuwanci ta duniya a ranar 31 ga watan disamba in ji majiyar gwamnatin birtaniyar amma wani ɗan diflomasiyyar kungiyar tarayyar turai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp ta faransa cewa brazil ta baiwa birtaniya tayinta na ƙarshe kan batun kamun kifin kuma yanzu ya rage wa prime minister birtaniya boris johnson ya yanke shawara akan yarjejeniya da yake so cimma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mutane da suka mutu a cikin harin ƙunar bakin wake a somaliya yanzu sun kai goma sha shida bayan wasu da dama sun jikata a fashewar a cikin daren juma'a a cewar wata majiyar jami'an tsaro tana faɗa wa kamfanin dallancin labaran afp a jiya asabar da farko mutum shida ciki har da manyan jami'an soji guda uku aka kashe a harin na shekaran jiya juma'a inda wani dan kunar bakin wake ya kai hari a filin wasa na garin galkayo a somaliya kafin isar firaministan kasar da zai halarci filin wasan amma wani jami'in tsaro a yankin ya faɗa wa afp ta waya a jiya asabar cewa adadin mutane da suka mutu a cikin fashewar sun karu ne da safiyar jiya asabar zuwa mutum goma sha shida galibi fararen hula a cewar bayanan da muka tattara tuni kungiyar 'yan ta'adda ta alshabab ta ɗauki alhakin kai harin a cikin taron jama'a da suka je jiran isowar firaministan kasar muhammad hussein robel a ƙarshe a jiya asabar dubban masu zanga-zanga a sudan sun hau titunan babban birnin ƙasa khartoum da birni na biyu umdurman suna neman a gaggauta sauye-sauye a ƙasar yayin da ake shirin shiga shekaru biyu da bolin da ya haɓar da shugaba umar albashir daga mulki an hambarar da dadaden shugaban kasar ne a wani juyin mulkin soji a cikin watan afrilun shekarar 2019 bayan gagaruman zanga-zanga a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma mulkin kama karya da bashir ya yi a mulkinsa na shekaru 30 Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu sauraron mu barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai miki doli wanda yau ni Haruna Mamman bako zan gabatar muku inda muka leka a kasuwar Bazaga da ke cikin gundumar birnin Kwanni. shirin kasuwa a kai miki dole gashi nan ya kawo kasuwar bazaga kuma mun sadu da wani mallami mai sai da dusa barka mallami muna lafiya ko to ni bayanin dusa ga shi mun ga dusa ga buhuhuwa ga tiyoyi dole a wakala wuri to dusa muna sai da tiyar ta naira ɗari da ashirin buhu kuma muna sai suwa naira dubu hudu da ɗari biyar to ana zakkuwa sai sosai kamar irin yau a wana sai gaskiya yau an yi ciniki don babu ma dusa ta kai karshe da yadda Allah kamar buhu nawa an ka shigo da su tun da zuwa yi sai yanzu lokacin damana na ko da mun shigo da ita ba a shigowa ita da yawa ba ta wuce dubu talatin wa da aka shigo da sunan kuma duk sun kare yanzu yadda Allah guda ɗaya rage gashi nan kuma da ya kare za a yi wa lodi a kawo duk ko dai da na za tsaya a da nan za mu tsayawa domin sai dai mu yi hankuri har jibi to ga munan mun yi wajen gujiya wani alaya latizo miya sunanka abu mai gunduwa abdu mai gunduwa to miya bayanin gujiya gujiya to gujiya da inda duk lokaci ya kama muna sai sai ta nan ɗari biyu da hamsin muna sai sa buhu naira dubu ɗari biyar to yanzu tun da so a yadda kan zaka nan ka so ba zaka ga bayan bayani shike bayani shike yanzu da yau da kasuwar da sai dai a ce alhamdulillah mutane ba su taba ba kenan ne ba taba ba to me ya kawo haka to rashin ciniki ya kawo ga eh, nan mun ga ga nina nawan ga ne ya ta ko ya bayanin ta bayanin ta abin da ya sabi wace irin ka ce mai a wajen bakko ko eh, bakko ni a bayanin ta tiyoyinta tiyoyinta muna sai suwa naira 150 muna suwa naira 100 kuma ana taba sosai sosai ga wancan abun yana na gabuna shi eh, ba bayanin gabu albasa gabuna albasa abinda a bayanin gabu inda zai lokaci ya kai muna sai na naira 100 yanzu ko abin da muka sai shi naira ashirin kuma ana taba sosai ana taba amma yanzu dai alhamdulillah alhamdulillah eh. to ga goro na gani shi ne bayani ne na kaga ga kulli ga kuma abin da kulli dai muna sai suwa naira ɗari biyu naira ɗari naira hamsin eh akwai ma har na mutala yan karati a baka kuma ana tabawa sosai ana tabawa sosai ga gishiri na kawo yan gishiri na tuja barka da warhaka me sunanka hamza hamza da can najeriya kaga zakkuwa nan ba zaga wurin kasuwa ke nan dan ka san domin zan makwabta to min bayanin ga gishiri ga muna nawan ga gari nika gani garin gishiri na to ni a bayani ne shi tiyoyi 120 wanga ishirin shi ko. Naira ɗari da ishirin. Dala dala ne. A dala ɗari da ishirin sai ba na Nijar. To can wancan muna na shi ko. Kanwa da abin ga kamisa. Kanwa. Kanwa kalisa. Eh. Ita ko ni bayanin ta. Bayanin ta tamanin ni aka da ita dabbobi aka ba dabbobi aka ba eh. ga mai nama kasuwar baza ga bangaren nama ga nama na ga harka kala kala an abin ga kamshi ɗaya ka tashi min bayanin nama ba zaga koli to ga nama yau ana tabawa gaskiya ana taba ba ne alhamdulillah naman nina na kai yanko gaskiya akuya ce na yanka akuya guda nawa kai yanko irin yau rakkasuwa guda ce sai dai babba ce gaskiya babba ce mm. to an taba mutane na taba ko dai ba su wada taba ba gaskiya suna taba alhamdulillah ga sun mutane sun gebe to daman ga al'ada in ka to rakkasuwa ba zaga yau in kai yanka tana karewa kamin a tashi kwarai ka tana karewa to yanzu ana hana taba kamar ta nawa nawa aka yankawa to in gunki ne za a sai ana sayan na ɗari bai wani na dubu ɗaya yana sai wani kuma na naira ɗari wani na ɗari biyu haka na abu kasuwa ke ta yara. mun gode Allah ya bada kasuwa. ya sunanka. alhaji musa mota ba sabara iko Allah ya bada. alhaji musa mota ba sabara ba min bayanin takin zamani kaka na abin shike. to takin zamani buhu ne muna sai suwa naira dubu goma sha ɗaya. tau. ƙasa gare muna sai suwa dubu tara ɗari biyar. tau. kuma shi ƙasa gare muna sai suwa dubu tara. a kwanon takin zamani masu sai naira ɗari shida wancan babba masu ɗari shida da hamsin. to so ke yanzu da ake ciki mutane na zakwa suna taɓa. Allah alhamdulillah ya bole yana taɓa ya. amma dai yanzu ciniki ne yanzu yana ɗan karamci sai an soma aiki albasa ya hija sosai. to yanzu nan buhu nawa an ka suwa da zuwa ya zakwa yanzu. to Allah na sai buhu goma sha ɗaya Allah da. ka ɗan tattaɓa ka tattama ke. eh alhamdulillah. to a dahe sosai a dahe. muna ci gaba da kewaya da cikin kasuwa ga mu mun taho nan muna yawata muna kallon kasuwa abubuwa na tafiya. melemu lemu lemu barka da raka ya sunanka abdullahi fari to a bayanin lemu na ga ga wani kwallon ɗaya ga wani abin gabi ya bayani ne to lemu da yau da ka ga yadda shi ke ko ba gaskiya ba kwallon ɗaya da kaga gani nan yau lemu da sai dai a hankali ko ba gaskiya ba amma dai gaskiya ka sa ta a hankali eh a hankali ni ka gani a hankali to ka san yanayin yanzu lokacin da muke ciki lemu muna sai da naira hamsin bi naira hamsin naira ashirin to ba nuna an ka to da su tun da su a gaskiya buhu guda ne saboda jiya lemu ya yi tsada. Ya yi tsada ina can inda kuka so ina na kuka so shi. Illela muke so shi. lela Dubu tara jiya yake. Can farko nawa na kuka so shi. Muna so shi dubu bakwai da ɗari biyar dubu takwas. To ku ko yanzu nan kun kabra ma mutane shi nawa na kuka kabra mutane shi. To ai kasuwa asiri ce. Tsawo. wannan tun da kasuwa munan kasuwa a kai miki doli kowa na ba mu bayanin nawa nawa aka sai suwa ko mu ba sai samu ba nawa aka sai suwa nan wuri. to nan muna sai da naira talatin biyu naira hamsin can murtala biyu nan murtala. wanda a kwallaɗe to wanda ba kwallaɗe ba. shi ma muna sai da manya da uku naira ɗari. wanga duk buhun ya kare shi da ya saura wanga. awo to ban ci ko buhu gaba ɗaya ba saboda canjin kasuwa. ana nan kuma ana mutane na zuwa suna luwatsa suna taɓa. wallahi alhamdulillah ko ba gaskiya ba wallahi alhamdulillah ko ah, insha Allah on gode sosai muna nan muna zagayawa cikin kasuwa ga wani mai gyaran takalmi da sauransu mun kawo inda yake mallami ni ya sunanka sunana zabairu to kaga magana gyaran takalmi yau gyaran takalmi to da dama dama saboda lokacin ruwa na muke yanzu to ka tattaba ni ka taba tun da soye to rulle kam na taba na abinci alhamdulillah ka kai gyara takalmi na tun da soye to gaskiya yanzu ban da misali saboda yanzu lokacin ruwa na yanzu sai dai a hankali ni ka kan nuhi da lokacin ruwa yanzu babu mutane babu gyaran takalin ma yanzu sosai sosai ni ya dalili saboda mutane sun wace yanzu don suna daji suna daji mu daji can cikin daji takalman su ba su kaca ta yanzu an kaci ke sai su kawo mana nan kasuwa tawo an dai tattaba wallahi alhamdulillah mun gode mun gode ga munan dai cikin kasuwar zaga muna kekkewa kaya dai kala-kala muna gani da sunan mun kaya inda masu yaggwai barka da haka Latijo. Latijo ne sunanka? Don mu zai bayanin ya goye wa kaka abin ka ta haya. Ana zakko ana tabawa. To, eh, ne ka sa abin yanzu a hankali na sannan sannan. A hankali a hankali. Hmm. kasuwa yanzu a hankali na ne zai ba a cawa a taya wasa da zan su yi komai da muna ga Allah. Duk shekara haka na yin lokacin da mana kama abin bai gudana. a cawa ya gudana ya dan mai ya masa lada. Ya wace kala da wace kala aka sai suwa dun da na ga wasu dogaye wasu ƙanana wasu. Muna gin da shanu muna irin waɗanga da yaggon abin ga. ni an ka yi taɓawa. Ko waɗanda yana taɓawa. Ya wani mai magani mun haɗu da shi. Mai magani ne ya sunanka da wani waje kake. Sunana da ina yawa daga lela nake daga lela ta najeriya eh ta najeriya to da mi da mi kaga sai suwa duk ba ne kala kala yan gani ok akwai maganin shafawa na sanyi ciwon kafa ciwon baya rikewa jijiyoyi da akwai kuma na kaikayin jiki da kuraje to wane mutane sun kai taɓa tun da swaye sai na ciwon jiki saboda yanayi na damuna ba saboda yanayi na aiki eh, na aiki an ka shawa sai a jijiyoyi so saki jijiyoyi sai su koma inda saki na'am to kuma kai kan kan ka ka gamsu da kaso ta yi eh, ni kai na gaskiya na gamsu alhamdulillah an ka bambanta da can yan makonnin da suka gabata kaga abin ka taya eh gaskiya abubuwan yanzu ka san ko za su tafi daidai sai an kai kaka sai an hita da damuna kuma ko yanzu ka tattaba yawa kuma yanzu alhamdulillah na nan yanzu haka mun kawo wurin yan aya yawa ina mai magana aya shike mallami miya sunanka iliya jirgi mai shago iliya jirgi mai shago ba zaga miya bayanin aya to ga tran mu ta sai su nawa aka sai da tiya nawa aka sai da buhu naira 500 muka sai da tiya buhu jikka 20 buhu jikka 20 eh. yanzu tun da su a zakkuwa yanzu an kai sai da tiya nawa ko kuma buhu nawa san ko tiya nawa an ka sai su an dai zubi buhu guda buhu guda an ka zube eh. bai kare ba har yanzu bai kare ba har yanzu to ga al'ada dama haka ne ko kaka ko yanzu dai dan cirke ya ja ba kasan ga kuli kuli muna bayani yin kuli kuli mu je kuli kuli ga hadan dai shi ba sai a hankali no no kuli kuli shi ke to muna sai da shi uku naira goma uku naira goma eh uwa to sai dai kwarya sai dai kwarya a sai da kwarya uku naira to ga dawa kuma na gani ita ko miya bayanin ta dawa ita kuma dari biyar naira dari biyar eh dawa kala kala ta eh muna bayanin ta kuma ga dari hudu da hamsin dari hudu da hamsin ga mai bodi ya sunanka Abdullahi Najeriya. Abdullahi Najeriya wannan Najeriya yana yi Najeriya yawa gare ta kai. Lela local gama. Lela local gamma to ya bayanin burodi. Muna sai suwa ɗari uku. Wanga muna sai suwa ɗari uku wanga ɗari da hamsin wanga naira saba'in tamanin. To ya kaga kasuwar baza ga yau. Alhamdulillah gwargwadon hali. An taɓa. A masha Allah. Wahi hawa sayan burodi maza ko mata? Mata da maza su ya sayi. mutanen gari ka sai ko baki da baki da yan gida duk su kowa na sai kowa yana sai to da mun ka saba zakkuwa kasuwa kuma ya kaga kasuwa yau in aka wai can baya alhamdulillah abin ya ci gaba abin ya ci gaba gaskiya kuma ka tattaba kai kanka ka to ga muna cikin kasuwar bazaga inda mun ka isko wani mai rogo wanda za mu hira da shi kuma ya bamu wani dan guntun rogo malami ne sunanka Isi Muhammadu. To rogo na ga kashi-kashi nawa nawa kashi-kashi rogo. Dari biyu naira ɗari naira ɗari biyu naira ɗari to in guda mutum ka so fa to in guda mutum ka so ka ta guda ga ta nan wata ga ta kulme mai ya ga ta nan to ita ana sai sai ta murtala biyu naira arba'in naira talatin. Masu sauraron mu a nan ne muka zo karshen wannan shirin na yau na kasuwa a kai muke doli wanda ni haruna an bako ni shirya na gabatar inda kuka ji mun leƙa a kasuwar bazaga da ke cikin gundumar birnin Kwanni. Daga nan sai in ce muku a madadin dukkan sauran abokan aiki daga sashen Hausa na murya Amurka masu salam. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga nasihar lahadi jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar lahadi ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji fadan cocin Katolika ne a Diocese na Yola jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta tsarkaka Augustin da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yi mana kira domin mu bada hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki wata tana ɗaya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin yi ta shi ne mutane da dama yau sun fi ba da hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafi abin da ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abin da zuciya ke tanadi wadda ke kuma inganta zaman salama jin kai da ci gabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana gama ta yin haka yana tabbatar tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adu mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu ba da hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wadda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa a rashuwan banza da almubazaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama allah kuma ya samu dace amin. madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraron mu ni ce aisha sule zan gabatar muku da wannan shirin Ubangiji sarkin baiwa roƙon da na nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk faɗin duniya kamar a ƙasashe masu tasowa yayin da ya fi wa ƙananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohin mu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare gama duniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO a wani rahoto kan wannan zazzabin cizon sauro da ta wallafa a shekara ta 2017. Kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445. kuma yawancin su kananan yara ne daga Afirka. Hajiya Binta Muhammad ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna, Najeriya. Ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta. So a lokacin dai da nake jin zazzaɓi, hmm. wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da ɗaci da ciwon kai da ciwon ciki wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet mm. ina yin bayan gari in ya kama lokaci ya lalace har ina yin amai sai abin yawa sai na tafi asibiti da na je asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an gani su dama. Hmm, dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba? sai na ba su haɗin kai na ce na fita haka nan. Hmm. sai aka ɗauki jini na aka auna ni aka ce ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jikina sai ta har ma nikan kai da jawo in yi amai kuma. Hmm. To kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan? Na daɗe wani lokaci sai ina zuwa kemis in ɗan sai magani in mm. sha in ɗan fi sauƙi in sai ma in sai na abin ya yi ya kai ga sa na amai mm. da gudawa. Mm. Sai dai kawai sai na ci to bari in je asibiti a gane me ya matsala. saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tagayyara mutum ya kai ga wannan. Ni ta sai finding out suka gane cewa malaria ce suke tare da ita. To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauki ana samu a sauƙaƙe koya abin yake. In gaskiya da ɗaya za ka yi da kuɗinka mm. don ba gwamnati su ba da yawa. Mm. Za ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Mm. Za a fara ba allura kwana uku kullum ana yin ɗaya sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha. Ko a asibitin gwamnati ko ko sai a asibitin A asibitin gwamnatin ma rubuta maka za ki ce ka saya. To Allah ya Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau wato Federal Medical Center ya bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su ɗauka. da farko dai ita wannan a wannan ciwon mm. wanda ake kira malaria a turanci ko kuma ke zazzabin cizon sauro ko kudin a sauro ne yake kawo shi a macen sauro wanda take dauke da wannan kwayar cutar wanda ake cin a turanci plasmodium mm-hmm. to idan wannan macen sauron ta ciza na adam tana sakin wannan wani ibar jini za ta saki wannan kwayar cutar hmm. sai da za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria din a wasu daga cikin alamomin shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi zazzabi a sasan a wani a wani kuma sai jikin ya dawo kuma ba wannan zazzabi ta kuma rikadin zafi hmm. sai kuma ciwon kai zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwon Sai ko kuma ciwon jiki a ɗaya zazzabin jiki da ciwon baya akwai amai haka wani mm. lokacin ma kan iya samu da yawa a yara kuma shi wannan zazzabin ciwon mm. ya fi a wurin yara da kuma mata ma sun biyu ya kan iya kafa mm. yara sun har ya kan iya ja su irin musu ringa su jirgin nan mm. wanda zai iya ma dane zai iya kawo matsala a kusa wanda wani lokaci ne ita lokaci mai tsawo kuma mm. yaran har su girma haka ya ci gabe wannan matsalar da aka samu a baya tana da izina bayan haka kuma kamar ciwon ciwon malaria din saboda matsaloli shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana zuwa cewa a cikin mm. dakika ya ana rasa mutum yana mutum da yana rasuwa a wannan zazzabi mm. to kuma irin shi shi ne mm. wannan zazzabin kamar a wurin yara sai ga irin yan saboda ya zai wahala a ciki kamar irin lokacin da ciwon yake tsamari kamar lokacin damina za ki ga yara nan da nan suna fada a ci har da irin yaran da suke zuwa makaranta za ki ga yaro ko da ana jarabawa ne cikin da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a ta kashe kuɗi ana kokarin dai a yi ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da ki da mutane biyar ba ba su je da irin wannan zazzabi ba a cikin shekara. To na ji ka ce da damuna kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damuna ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin wa'annan zazzabin ko ba na malaria ba ne wannan. A'a shi ma aka cutan amma yawan kamuwa da shi a lokacin damana ya saboda mm. dai daga cikin abin da suke kawo shi mm. shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin mm. yaɗi. To amma idan ba lokacin damana ba ne ke ga abin yana raguwa. Amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyi magudanar ruwa da sauransu za su ga sai akwai sauro ɗin mutum amfani shi da muhallin. To na ji kai ma a matsayinka na likita kayi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne? To hanya duka ya kunsa duka guda ba. Mm, mm. Na farko za ki ce cewa A kamar tasowa irin namu suna kashe miliyan wurin kokarin cewa wanda wannan cutar mm. daga sai ma'azini tun daga wannan kula da mutane ana wayar musu da kan jama'a jama'a wayar da kuma ba da fesa a kan da haka hmm. idan ji su tsaftace muhallin shi hmm. bayan haka kuma kasar ke kamawa saboda yanayin ta za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole sai sun ɗauka kuɗi ce magani duk mm. da ana dai bayar da maganin amma wani sukan dubu su bayani don dai a ga cewa an samu lafiya millions of dollars mm. take sakawa a cikin wannan abin mun bi a ga cewa an kawar da wannan mm. To wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda za ka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai ka ga cewa har yanzu dai cutar na nan ba ba a rage kaifinta ba. Ke san da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe ɗin. Mm. Kowa sai ya yi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sai sun. Dama dai ka san an ce rigakafi ya fi magani to idan haka ne wani shawara za ka ba wa al'umma? to shawara da zan ba mu al'umma shi ne mm. wannan tsaftace muhallin ne yana da matukar amfani mm. magudanar ruwa zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci da zai har yayi kwayakwan shi har ya hayayyafa ba mm. Ma su shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro. sarkin baiwa. shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Tusile a duk Alhamis a shirinmu na rana. saboda yanayi na lokaci a nan za mu dakata da wannan shiri muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira al'umma kuma mu matakan kariya domin an ce rigakafi fa ya fi magani a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku ni ce aisha sule a huta lafiya masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin